musa Faru. Sa. Garba Musa. Yarima Kawu. Nani Umar. Sa. Sadiq Sani. Sa. Ahmadu Salisu. Yes, sir. Ladidi Fage. Asababu Sani. Also, morning. Absent for people. For people absent. Yeah. Thank you very much. Uh, muna da absentees mutum hudu. Oransa. Thank you. A ah, ranka daɗe an gama tattara wanda za mu fita aiki. a muna da mutum bakwai a ƙasa mun samu absentees wanda ba su zo ba mutum hudu a saboda haka wannan shine sakamakon folin da muka nafita aiki yau thank you wayannan mutum hudun da ba su zo ba i will deport you kuma na dora laifin a kanka laifinka ne yes sir ko ba kwa ji yes sir kuma wannan ya zama cewa gargadi ne a gare ku saboda haka za mu fita patrol yanzu kuma patrol ɗin da za mu fita ba na wasa za mu fita ba don yaƙi ɗan zamba ne ku ɗauki makami mai ƙarfi wanda zai ɗauki sanda ya ɗauka wanda zai ɗauki fiston ya ɗauka wanda zai ɗauki adda ya ɗauka wanda zai ɗauki bindiga ya ɗauka ba a san ɗan sanda da ragwanta ba ba a san ɗan sanda da fargaba ba ba a san ɗan sanda da tsoro ba abin da aka sani a aikin ɗan sanda jajircewa abin da nake so da ku eriyan nan yan fashi sun damu eriyan nan ba zai yi ku zo ku rinka cin albashi a banza kuna kwance ba ne ku banni da ba da kwairi ba dan iskan da ya isa ya jawo a bani kwairi sai kun fita mun je mun yi aiki da ku wurjanjan na riga na samu umarni daga wajen area commander a ɗauki ak-47 guda biyar a zuba min ita a cikin buɗin mota duk mutumin da aka kama ba sani ba sabo yaro wala babba mace ko namiji ko tsoho ne ko tsohuwa ko rayaro ko jariri ne ko da mutum jinjiri ne shi kuka ganshi akan hanya ba ku yadda da shi ba a will Allah kare ka Allah kara ma faɗo. Return! Me me haka me haka. Shi shi ya Kuma na gidan nan kun za ku mana da duka. Kai malam da aka ta ne ba ruwanka. Ina ce rashin kunya. Ba wani kuya kullum ba. Wallahi wala. Ba wani kuya kullum ba. Wannan ba daidai Ina ji na ga kayana. Ni na ga kayana. ba dole a sa ido ba an saka miki idon ke aka sakawa yanzu a gari banza na je na sha Kada kwakwa, jiya ban ji daɗin bacci ba, jiya kin ɓata min da sa kankan ba kusa da kaina. da na yi dogon dogon abin da sai rinka jin hayaki na dukan kuma tuna to saboda haka ba eh, na san irin na ga miki yi zaki dan na ga abin mamaki na a cikin maza, daga bariki saboda ni ina son kwato mata sabu daji bai haɗi da kenan ga da gidan iyaye na ai ke kaga gani suna na ni bakin tun na bakarin da zan ga garin mu na manta alhamdulillah to ai mutanen kirki su suke zuwa ganin gida Mun ko mutanen banza ne number 1 na cike a ɗazu kika cike ba mu fiye ki ba Gabar ƙarya ne Warash. Bau. Bau. Wallahi ina daga gefe sai dai daga ji magana in je ko dayo. Ya tsara abin da ya fa haka ma. To, wata ne. Ha? Ha? To, ci da Ya eh, eh. Nuna mu eh, Ni ni. ni. Ko za mu tsara hali ne? Za mu tsara hali ne. Asina, kin ga an shiga daga ciki wallahi jira muke a fito a bamu namu raba. A'a, wannan tafiyar ai na san za ta bulle hanya. Sai Allah. Kuma ni abin da yake haɗa da ku. Wai za ku yi abin kuwa ba za ku rufe kofa ba sai ku bata mai kudin ku dai. Kuma ringa bari ana tona asirin dodo. Oh, ga. Wallahi in ban kashe maka sigara a kunci ba shi yake yana. A bari ne. Wai ruwanka. Na ina kallon shi ka. ana da ba Ba ki zin gaya miki mun fa ba riki gaba muka bata ba baya ba duk abin da kika ga mun yi a nan ba a banza muka dauko ki ba. Yawa zo zo kai zo zo zo. Warashi. wanda ya raba wallahi yau dai shi ke nan yau ranar ajiye da wuce wallahi yau ranar ajiye da wuce wallahi yau shauɗin na sai na ajiye da wuce gaba ɗaya hankali na zai kwanta na rantse da girman Allah banni da shi kan wanda ya zo raba banni da shi da wanda ba za ta raba ba banni da shi da ke iska ta shi kula a kula anti ba a tuka mani ba ta yi in yi tuki saboda wannan baka na ganin maza ne ya fi karfi na so kin gane ina so in ganki ne dama tun wani lokaci saboda ba na samun dama zama sosai yau muna togo ghana kamaru south africa american jamaica wallahi ba na samun dama saboda kin san muna tare da mawakan duniya irin su lil wayne p irin su da baby kin san ni ma ina cikin kana cikin me kana cikin makaryatan duniya kai a makaryata a duniya ma kai makaryaci

me yake faruwa ne wannan ya eh. lalata min yata kamar yadda ya lalace kuma na yi bincike a kansa na gano shi jikan kulawa ne ɗan sarkin kulawa ne wannan kai eh daga ina kake haka ka zo kofar gidan mutum ka zo kuma ba dalili who are ni kai wannan amma kai duk inda kake ba mutumin kirki bane ina ma da ta tsaya ta bata lokaci ta zauna yi maka kitso ruwa a nan za ka sha mana ruwa eh ina zo ah. za ka sha ruwa a can ai magana mai karfi ce sai ka je gaban aiji kuma sai mun saka sa yan hizba a gaba sun ma aski tukunna akan ni sai mun tara malaman gargarin nan sun zo sun yi jawabi sun gaya mana me ya me matsayin gashin nan naka ko bakin bindiga ne kake faɗa wannan magana hello kai fa ba ne bako hello hello officer kuna ina dan jamaica ne kai bako ne kai kakka mana mutane to ku to ku zo ku zo ku same ni nan area zuro kana baban dan Jamaica ina jin zo dai dai wajen Yusuf Magarya uban jaye jaye zaka mutane shi ku kuma yana bubbuge ka zaka mutane shiru ku sauri ku ganin girman ka ina sani zan yi maganin ka a gunnan ni ba ni ba kai saka ka turo mu yan fashi ba ni ba kai saka turo mu yan fashi ba sheri za kai